بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haduwa a wannan masallaci na seven sisters wanda yake a birnin london a wannan yammaci na 24 ga watan ramadan 24 ga watan ramadan a 1446 wanda ya daidai da ranar 24 ga watan march 2025 mun taro a wannan masallaci na sanin sisters domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a kowace yamma daga cikin yammacin wannan eh, wannan na abin na ramadan a yau muna 24 ga watan ramadan ko shi wannan shi ne majalisi na 24 a cikin wannan karatu da muke gabatarwa idan ba a manta ba jiya mun faro bayani game da faɗin allah subhanahu wa ta'ala قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم قل تعالوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون الله سبحانه وتعالى يكشف سوى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ka ce musu duk waɗancan abubuwan da kuke haramtawa ba ku da wani dalili a kai ku kaɗai kuka ƙirƙira kayan amma tun da haka ne ku zo zan karanta muku abubuwan da allah da kansa wanda dama shi yake da haƙƙin haramtawa ko halattawa ku zo zan karanta muku su na ɗaya allah tushriku bihi shai'a kada ku shirka da allah da wani abu kada ku haɗa shi allah da komai jiya mun yi bayani game da shirka daidai gwargwado shirka shine zunubi mafi girma kuma shine zunubin da Allah subhanahu wataala baya gafarta shi idan haka inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya yin gafara idan aka shirka da shi amma Allah yana gafarta abin da bai kai shirka ba shi ma ga wanda ya A. Ah, shirka shine zunubi mafi girma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan neman tsari da shirka annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan neman tsari da shirka yana daga cikin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi Allahumma inna na'udhu bika min an nushraka bika shay'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la ya Allah muna neman tsari daga gare ka muna neman tsari daga gare ka ya Allah ni shirka da kai mu haɗa ka da wani abu a wani abu mu haɗa ka da wani a cikin abin da muka sani kuma muna neman tsari a abin ma da bamu sani so shirka iri biyu ce akwai abin da ake kira shirkul akbar abin da ake nufi da shirkul akbar shi ne mutum ya zamanto cewa a ya haɗa Allah subhanahu wa ta'ala da wani a ɗaya daga cikin nau'ukan bauta wannan shi ake kira shirkul akbar ina fatan mun gane annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin tsoron shirka kuma yana yawan neman tsari da ita duk a cikin alkur'ani ba wanda Allah ya umarni a yi koyi da shi kama annabi ibrahim ka annabi sallallahu alaihi wasallam kansa an ce ya koyi da annabi ibrahim amma kaga annabi ibrahim yana jin tsoron shirka yana cewa yana cewa annabi ibrahim yana cewa wajinu yana cewa wajinu junubuni wa annabi da ya allah ka kare ni da ni da ‘ya'yana gaba ɗaya mu bauta wa goma shi kanshi yana roƙon allah yana neman tsari daga bauta wa goma to kaga wannan yana nuna maka cewa kar mutum ya zamanto cewa ya ga wai dan Allah ya shirya da shi sai ya dinga tunanin ruwa ta sha sai ya dinga tunanin ba zai yiwu ba sai ya dinga tunanin cewa ai ba zai taɓa yiwuwa ya zamanto cewa a ya dawo ba yana da kyau mutum ya dinga roƙon Allah tabbatuwa wannan shi ne shirka babba akwai abin da ake kira ƙaramin shirka shi ne riya mutum ya dinga yin aikin da ake neman lada a wajen Allah amma mutum sai ya dinga yi don neman yardan mutane ko don ya burge mutane ita riya iri biyu ce kashi na farko shi ne ayyukan mutum gaba ɗaya su zama riya mana ya zama da ayyukan da yake yana yi ne don neman yardar mutane to wanda ya zama cikakken mushe. ina fatan mun gane kashi na biyu shine mutum ya zamanto cewa wata rana ya yi riya wata rana kuma idan Allah ina fatan mun gane to shi kuma wannan ya kasu kaso in ya zamanto wata ran ya yi riya wata ran ya yi dan Allah shi kuma wannan ya kasu kaso shi kashi na farko shine idan ya zamanto aikin da ya yi farkon shi yana da alaƙa da ƙarshen shi to aikin gaba ɗaya ya lalace kama yanzu misali mutum ya yi a ɗaya biyu uku duka saboda Allah amma a raka'a ta hudu sai ya riya to duka aikin ya lalace ina fatan mun gane gaba ɗaya aikin ban Allah maɗaukakin sarki ba zai an shi ba amma idan farkon aikin ba shi da alaƙa da ƙarshen shi to za ki a tafi ɗin iya gurin da ya yi ne kura so yanzu misali mutum ne yana sadaka da pound mutum ne yana yin sadaka da pound ɗari ɗari ko fam ɗari biyu yake ya sadaka da shi kawai kuma sai ya ga wani wanda yake jin kunyar shi sai kuma yana ba da fam ɗari biyar biyar saboda yana ganin wancan mutumin zai raina shi yana ganin wancan mutumin zai iya raina shi to wannan sadaka da yi ta ɗari ɗari Allah zai iya ba shi lada ta jin bawan Allah ne amma ita sallah tun da raka'a farko tana da alaka da raka'a ƙarshe to in kai ne a raka'a ƙarshe har ka rago uku ma a wuce ina fatan mun gane so wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda ya wajaba duk mutumin da yake yin riya ya kula da su ya kuma lura da su da kyau da kuma irin yadda ita riyar take lallata aiki ina fatan muna gane ina fatan muna fahimta saboda haka idan ya zamanto cewa a mutum yana riya to mutum yana cikin haɗari mai yawan kuma yana da kyau mutum ya nisanci riya za a ga wasu idan suna sallah da mutane da yawa akwai irin muryar da suke yi in suna da in suna sallah su su biyu akwai irin muryar da suke yi ya kamata mutum ya ji tsoron Allah ba bin al-Yaman fa bin al-Yaman fa bin al-Yaman a yana cewa an ce wata rana ya jagoranci mutane a sallar magrib ko isha kawai sai ya ji sautinsa shi ya birge shi sai ce daga yau ba zai ƙara yi wa mutane jami'i a sannan da ake bayyana karatu saboda tsoron riya magabata na zara haka suke jin tsoron riya suke taka tsantsan da ita suke ba sa san riya ba sa san riya akwai ɗaya daga cikin magabata kawai ya zamanto cewa ɗaya daga cikin magabata sai yana karatun ƙur'ani yana kuka kawai sai wani ya buɗe ƙofa ya shigo kawai sai ya fara irin share mura saboda ka a gane kuka yake da tsoron Allah akwai wanda yake kuka saboda tsoron Allah yana karatu da wai ji wani ya shigo sai da matar in ya shigo ya tambaya ki ce bani da lafiya ne haka magabata na kwarai fita. amma yanzu a ga mutum ya tafi umara idan ya tafi umara in ya je daidai miƙa fito ga ma a saka ma adda mun harama <laughs> idan ya yi gaba ya je daidai gaba to alhamdulillah ga shi za mu fara dawaki kuma za mu saka fa adda idan ya zai sa yi sai a ganci yana sassarfa komai ya nuna wa mutane haka Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya zo a cikin hadisi man samma a samma Allah duk wanda ya biya to shi ma Allah sai ya biyar da shi to idan ka jiyar kairiya, yi ta kai ma Allah su ba wata ala ta ya maka dodoro da wani alkiya kamar yadda zai yi wa munafikai yau mai kunin munafikuna wal munafika tunin lami na amanu unzuruna na tsakabin milionai kuma za su ce ku jira mu saboda mu tana daga hasken ilar ji'o wa ra'akun sarta mai sura sai a ce ku yi baya ku ga kura ku samu to kawai in kaka je fabri ba bayyana hun bisurin lahu babun batinu fihi rahmatu wa zahiruhu min qibalihi al'azab sun suka koma ba su samu haka wanda ya yau saboda haka dai mutum ya iya bakin sa ya ga ya yi ayyukansa don allah shekarun biyar duka ma ba su da yawa wabil walidai ne sana in yi bayani jiya daidai gwargwado game da biyayya ga iyaye tsayin yadda biyayya ga iyaye yake da muhimmancin gaske akwai tsanna annabi sallallahu alaihi wasallam aka ji ya ce amin ya yi gaba sai ce amin saboda aka sai mala'ika jibrilu ya tambaye shi ya ce me yasa ka ce amin sai ya ce jibrilu ne ya ce masa ya ce jibrilu shi ne ya ce masa duk mutumin da ya zamanto cewa ya riski ɗaya daga cikin iyayensa amma da yi wasu abin da Allah zai gafarta masa ba to Allah ya ƙara nisanta shi da rama sai jibril ya ce da annabi sallallahu mai ci ya ce amin sai shi ma ya ce amin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa aljannatu ta hata aqdamil ummahat aljanna tana ƙarƙashin digadigan iyaye saboda haka ɗaya daga cikin mutane ya zo da maman shi ya goya ta a baya yana dawaki da ita yana dawaki yana dawaki yana dawaki sai haɗu da wasu ɗaya daga cikin malamai sai ce yanzu wannan abin da na mata kana ganin na biya ta sai ce ai ko nishin na kuda ɗaya ma ba ka biya <laughs> kaga ba a magana ɗaukaki ba a magana shayarwa ba a maganar wanke ƙazanta shi ta Allah subhanahu wa ta'ala zai burge ka ka gane shi ubangiji ne kuma ka gane annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan ayoyin da muke karanta ba wai shi yake tsere ubangiji ne wanda ya fi kowa sanin kowa shi ya yi magana annabi sallallahu alaihi wa sallam ya isar mana anishkurni wani walidai ka ka gode mun ka kuma gode wa iyayenka a nan gurin bai ma ce ka gode min sannan ka gode wa ka ba sai ya haɗa ya wawa a aɗam ya ce a nishkurni wani walidai ka ka gode min kuma ka gode wa ka. gurare kuma guda hudu duka Allah ya haɗa bautarsa da ke kyautata wa iyaye a suratul isra wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana kai za su kai biyar ma wanda nake tunawa kaga na farko a suratul nisa wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana ku bauta wa Allah kan ku shirka da shi iyaye kuma ku kyautata musu a suratul anam ga ta a gaban mu قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا idan ka tafi ka na uku nan ma za ka ga irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya hada bautar shi da kyautatawa iyaye a cikin suratul la a suratul rum ko wa wasaina al-insana biwalidayhi husna a mun yi oke suratul isra wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana ita ce ta uku to kaga ta hudu shine a suratul rum Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa wasaina insani bi biwalidayhi husna kaga sai da ya faɗi wannan sani ya ce wa in ja hadaka bi ka bi ma laysa bi ai kaga nan ma sai hada bauta masa da kyautatawa iyaye guda nawa kenan guda hudu sannan idan ka gangaro sai ka taho suratul rum a suratul ita ma haka Allah ya haɗa bautarsa da kuma kyautatawa iyaye wai tsara umaru libnihi wa huwa ya iso ya bunayya la shirik billahi inna shirka la zulmun azim sai ce wa wasaina al bi walidayhi hamalatu ummuhu wahanan ala wahani wa fisaluhu fi amai an ishkurni ka gani sannan idan ka sake tafiya ka ƙara tafiya in ka gangaro haka za ka zake gani a cikin suwata ahqaf ma ko sai nan in sayyidul insani biwalidayni ihsana حملته أمه كرها ووضعته وحمله وبساله muka buƙaci yi kuma da kamar za mu dinga sa kana da shi. <laughs> za ka ringa yero mana ayoyi kasan wani lokacin mm. masu sauraro da masu kallo idan suna jin ayoyin nan ana jin su mm. to wani lokacin masu mafi samun ma na sha'i ina fatan mun gani ala kulli hal duka wannan yana nuna mana girman iyaye kuma iyayenka ko mushrikai ne za ka musu biyayya asma ta abubakar take cewa mahaifiyarta ta gabato tana mushrika ta tambaya annabi sallallahu za ta iya zuwa mata ziyara sai ce sulli ummai idan ki ki sadar da zumunci ga mahaifiyarki To ala kulli hal wannan yana daga cikin abubuwan da suke nuna mana muhimmancin iyaye kuma wallahi duk wanda Allah ya ba iyaye iya da su wallahi sai wahalar gaske ka ga mutumin da ya rabu da iyayen shi lafiya wallahi yana da matsaloli a rayuwar shi ko da bai da kuɗi amma in Allah ya zai samar ku lafiya duk mutumin da kuma bai rabu da iyayen shi lafiya ba ba lafiya ga balao shi za in mutum matsalolin rayuwa su kama yawa sai a ce wai Allah ba bakin uwa ba ne akwai wani mutum da dattijo ne ya tsufa amma irin cuwa cuwa iri-iri haka yake shiga haka yaji aka haɗa baki wani mutum ya mutu amma suna ansa albashin shi aka je aka wulaƙanta shi a kurkuku wala wani wani wani wani mai unguwa a gurin da ce ya san na kan mutum yace mun dan Allah wai ba bakin uwa bane ko mutumin nan to kuma wallahi general yayi wa uwar tashi ne saboda kafin ta mutu da wajen shekara biyu ta yi ta yi ya zo ta gan shi wallahi bai zo ba har ta mutu to na rantsi maka da Allah har littattafansa da ya mallaka duka sai da ya ce su kai a kodan da ya sata ma lokacin yana prison a makaranta a library wasu ya duka sai da ya cece su ya ci abinci kuma har zuwa yanzu din nan har zuwa ya yi ritaya bai iya gina ko ɗaki ɗaya ba ko da ya samu kuɗinsa na giratuti wallahi wallahi abin da ya dinga yi da su da naira dubu ɗaya naira ɗari biyu da cin kaza da sauransu haka ya kashe su duka ko keke bai siya ba wallahi bai siya ko keke ba da kowa ya iya da iyayensa kuma kamar da ni nake maimaitawa wato mutum zai ƙara gane girman iyaye duk lokacin da ya zamanto cewa ya yi duk lokacin da ya zamanto cewa mutum ya yi ya fara haihuwa in mutum ya fara haihuwa tunan za ka ƙara gane girman iyayenka saboda haka shi ne Allah ya ce wa bilwa idan sana sai Allah ya ce wa la taqtulu da kumin imla kada ku kashe yaran ku min in saboda tsoron talauci wannan akwai al'ada da ake yi a zamanin jahiliya zamanin maguzanci in mutum aka haifa mai mace sai ya je ya rufe ta kamar yadda Allah ya ce wa iza bushir ahaduhum bil unsa walla wajuhu wajen wa huwa karim zaka ga mutum idan aka haifa masa yamanci sai ya ya tawara min alƙaumi min su'i ma bishirabi yana ɓoyewa daga mutane min su'i ma bishirabi saboda munin abin da ya zamanto cewa an masa bishara da shi a yi a ala huni wai yanzu shirin zai haƙura ne ya riƙe wannan abin da aka mai bishara cikin wulaƙanci am ya ji su ko ya turbiɗe shi ne a cikin ƙasa wa idal su ina, idan aka tambayi yar da aka binne bi ayi zambin qutilat da wannan zirbi aka kashe ta sannan kuma koɗin da suke kashe yaya maza ma da kashe yaya mazan nan shi ma saboda tsoron ba zai iya ɗaukar nauyin shi ba shi ne kamar yadda aka tambaya nan sosai daga cikin manya-manyan zunubai Yace an taɓa tula wala daga kashe ta an yaɓa a ma'aka ka kashe ɗanka ba don wani abu ba illa don kai ya ci abinci tare da ina fatan mun gane ah, lallai yana da kyau mu sani cewa kowanne yaro da ka gani da arzikin sai zuwa kar ka taɓa tunanin wai yaran ka guda biyu ko guda uku wai arzikin ka suke ci a'a arzikin sa fike ci shi zan ra ga wani lokacin in kai aure malam Audu, yanzu malam audu da za ka ƙara aure kila ka ga kuɗin ka tun kawo saboda arzikin matar zai dinga jewa ta hanya an kamilu tsakanin da kake da mata ɗaya da bayan ka yi mata ta biyu shirin kudin ka suka fi gawa bayan mala abu da gaji ko ka auro ta ko a gane ka aji ina fatan wallahi ta yi haka ina sa ran kuma na ƙara ta uku kuɗi na za su ƙara ƙaruwa mana murtala da murtala kaji ko kaji kaji ko to kaji ka ƙara gaba wallahi malam za a gani to haka kuma yara inda ji yaran da na ƙara kuɗi na suna samu wallahu alama a kowane Abin da nake da shi bara bai kai abin da nake da shi bana ba Abin da nake da shi bara waccan wallahi bai kai abin da nake da shi bara ba saboda haka arziki ne yake gangarowa shi yasa za ga mutum ya tsufa duk yaransa kowa ya zama yana da yana cin gashin kanshi sai ga arzikin shi yayi baya mutane da yawa su dinga cewa tsohon alaji kuma ba tsohon alaji ba ne kawai dama asalin kuɗin nashi ba nashi ba ne shi kaɗai gangarowa suke yi suna shigowa gangarawa suke yi suna shigowa ta hanyar shi so daga zarar kuma kowa ya kama cin gashin kansa sai ya dinga tafiya direct ba tare da wani channel ya tsayar da shi ba su wannan yana daga cikin abubuwan da musamman mutanenmu da suke yawan family planning za su fahimta wallahi ma da har tausayin mata na ke cikin falar allah ina daga cikin waɗanda a najeriya ne aka fi yi musu tambayoyi akan jinin al'ada in falalar Allah har wasu malaman in an ta kira su kan kira wasu kan sa a kira ni amma wallahi in na samu mata goma idan na samu mata goma waɗanda suka ce min jinin su ya rikici to insha Allah in na tambayi tara ko takwas za ka samu samun da fulani wallahi har tausaye su nake shi a kowace saboda family fulani ta koma duk wani always ma ba iya tara jininta sai dai ta sa famfan ta mm. musiba ne ko shi ma mijin zai yi kyama ha ha ba wallahi malam akwai matsala ga cutar kansa ga matsaloli ga shi fata wadda ta fi mana wahala shine za ka ga mutum ya ba matarsa ƙwayoyin famili planning na shekara uku ko shekara hudu ta na haila sai kuma ya zo su bata a wata shida ya tafi. sai ta zo tana tambaya cewa yanzu ta ya za ta yi idda wallahi matan da suka mana mun wannan tambayar ban san adadin su ba wannan ma yana daga cikin rikici mafi girma a allurar family planning ya za ta ke idda to iya abin da na fahimta da yawan su shek daura malami ne daura shine dole sai ta jira jini uku nan ko da za ta shekaru to wasu in mun gaya musu ba sa yadda wasu sai dai su kara shan wani maganin sai ya ci da haila sai su yi wuce ba su a taƙaice gaskiyar lamari ba karamin aiki ba ne lallai ba za a taɓa cewa tsarin iyali haram ba ne amma wanda muke yi yanzu wanda ya yawaita gaskiya ya yi yawa ya yi yawa ya yi yawa ya yi yawa yana da matuƙar amfani mutane su gane cewa allah subhanahu wa ta'ala shi ne yake ciyarwa hmm. allah subhanahu wa ta'ala shi ne yake bayarwa su yana da kyau yana da matuƙar amfani kowa ya dogara ga Allah akan arzikinsa kamar yadda imamu shafi yake cewa tawakkaltu fi rizqi ala Allah khaliqi wa aikantu anna Allah la shakara ni yace ni dai game da arziki na na dogara ga Allah kuma na tabbatar Allah zai azurta ni yace ra'aytu al-qana'ata ra'sul ghina fasirtu bi adyaliha muntasib na gane cewa iya abin da mutum ya fi bukata ba wai yawan kuɗi ba shi ne ya samu wadatuwar zuciya ita shi yasa ne roƙo da ita yace fala za ya rani alama bihi wala za ya rani bihi muhammad fasirtu ganiyan bila dirhami amurru alal amurru alal na shibhal mali yace wannan yasa sai na zama ina cikin wadata duk da ban da ko siti ina wucewa ta gaban mutane kamar ni sarki ne Allah ya ba mu dace saboda haka shi yasa ya ce nana wasu uku arzikin iyalanku ba a hannunku yake ba mu ne muke azurtawa da ku da kudin da mu da kudin da su duk mu muke azurtawa saboda haka shi sa hakim al-asam da ya zo zai tafiya aikin hajji bai da ko sisi bai da abin da zai bari a gida iyalan da suka kokarin su hana shi yana da wata yarinya mai hankali ta tambaye shi tace baba kai mai cin arziki ne ko mai azurtawa ne ita shi mai cin arziki ta ce ita fiye ka hajji ba ruwanka da abin da zaka ban mana kuma ya bi magana ta ya tafi din Allah da yake azurta ya zo ya azurta su a iska da na ji abokina professor mansur isa'ila yana faɗa na wani mutum wanda yake da ƙarfin tawakkali a wajen allah da yadda allah yake azurta shi kawai yana son abu zai ce allah kaban kaza ne allah zai aiko da wanda zai kama akwai lokacin da ya ji aikin hajji mutumin balarabe ne a cikin saudiya ya ji aikin hajji kawai sai ce sai daga hannu ya ce allah ina son zan ci shinkafa da kaza wai haka ne Allah ina so zan ci Allah Allah shinkafa da kaza kawai nake so na ci yana zaune din nan wala ɗaya daga cikin ƴaƴan sarakuna kawai sai gashi sai yana cikin wannan kawai sai ya taso ya zo kusa da shi suna cin abinci ya ɗebo ya kama yana zuwa da ya zo da ya zo zai kawo mai da ya zo zai sai shi kai aka aiko ka kawo sai ki ta mamakin mutumin bayan ya gama cin shinkafa da kaza ya gama komai sai ce ya Allah ina so ina son shayi wanda yake da na'ana shi wancan ɗan jinin gidan sarauta yana zaune yana kallon ikon Allah ya ce kawai dan Allah malamai waya za ka ka fita dan Allah saboda haka yace ce kawai sai ya ga kawai wasu mutane sai ga su sun zo da shayi da suka zuba mai sai ya ga ba na ana a ciki sai ce wannan a shi nake so tun yana zaune kawai sai ga wasu mutane suka zo suka zauna kusa da shi sai ya ɗauki rago abincin can da ya ci sai ya ba su hmm. su kuma ya suka ɗauko wata buta shayi mai na'ana hmm. sai suka zuba mata. yana zaune kawai sai ya ƙara zaunawa sai ya ce ya Allah ka aiko da wanda zai kawo min katifa na so ne bacci sosai a muzdalifa ne wallahi wannan basara ke ne ce mutumin yana zaune kawai sai ga wasu mutane su zo wucewa da suka gan shi a tabarma mm. sai suka jefa mai wata katifa mm. kuma duk wanda ya ba shi wani abu baya goge mai kawai cewa zai kai ne aka aiko ka kawo min mm. saboda shi kawai Allah kawai yake roƙa ya ce ya ba shi kaza to har wannan da ya kama shinkafa da kazan cewa kai ne aka aiko ya ce ya ce to mi mu so so wannan kaga shi ne ƙarshen ubudiya da kuma dogaro ga Allah cikakken dogaro saboda haka shi yasa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkuli lara zaka kun kama yanzu ku ɗaira ta gudu kimatan wata rumu bi tsana inda a ce za ku yi dogaro ga Allah cikakken dogaro to da shi Allah ya azurta ku kamar yadda yake azurta su ta gudu kimatan su ba ta ajiye abincin da zai kwana na gobe saboda da an suka waye gari ba su da komai amma wata ruhu da tsanan zuwa yamma kuma sun ƙoshi ala kulli halin yana da kyau mutum ya dogara wajen samun arziki a wajen Allah wato ni a iya abin da na fahimta da abin da yake jawo mana hawan jini da damuwa na abin da zai zo nan gaba wallahi karancin tawakkali ne da imani da Allah yanzu mutumin da ya yadda dole abin da Allah ya azurta masa sai ya same shi mutumin da ya dole iya abin da Allah ya azarta masa shi zai ci na rantse maka da Allah ba zai samu hawan jini ba ba zai shiga wata damuwa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ibn abbas ya gula yace wa alam anna ma asabaka lam yakun yusiaka yace ka sani duk abin da ya kufce ma dama ba zai sani ka wa ma asabaka lam yakun yusiaka duk abin da ya same ka da abin da kuskure ma ba duk abin da ya kuskure ma dama alawul mafus Allah bai kaddara zai same ka ba yanzu da yawa daga cikin mu nan daga kasashen mu muka zo wasu daga Ghana wasu daga Najeriya wallahi mana kudura Allah ce ta kawo mana hmm. Allah kuma ya yi wasu da yawa a nan arzikin sai dole kuma sai kasu to ni a wajena babban matsalar mu shine imani da abubuwan nan guda biyu wai ba ruwanka da wai tunanin wai me zai faru nan da kwana biyu saboda kai ka san arzikinka a wajen Allah ya wa kama sama'i rizqukum wa ma tu'adun kai ka sani to amma gaskiya ni a wajena da malamai da ɗalibai da talakawa da masu kuɗi wannan ɓangaren akwai rauni wajen cikakken imani da shi wai la'inda kowa ya yi imani cewa arzikinsa dole sai ya same shi kowa ya yi imani cewa arzikinsa babu makawa to yana tabbatar maka da cewa ba za a samu matsala ba ka damuwa in yadda malam musa ya ɗauki carbin nan kawai carbi za ka ka ga abubuwan za su cakuɗe kawai ka ɗauki carbi ka ƙara tunawa rabbul izzati dama bai manta ba arzikin yana nan kawai za ka ƙara roƙon shi saboda haka lallai yana da kyau mutum ya ji arzikinsa ba zai taɓa kuce masa ba al-mughani fi ɗaya daga cikin limaman uba ya kawo misali da irin yadda arzikin mutum baya kurce shi shine ya kawo misali da wani mutum ya faɗa rijiya da ya faɗa rijiya sai ya yi kururuwa sai aka ciro shi bayan an ciro shi daga rijiyar nan saboda aka sai ya zamanto cewa sai kawai yana kwatanta wa mutane yadda ya faɗa rijiya wani ya je ya ruga ya ɗauko mai nono sai ya sha a wajen kwatantawar da yadda ya faɗa wancan rijiya sai ya ƙara faɗawa da aka ciro shi ya mutu kaga abin da za ka amfana da shi a cikin wannan kissa shine ne abin da za amfana da shi a cikin wannan kissa ne Allah ya rubuta akwai ragowar nono a cikin arzikin shi wannan shi ne dalilin da ya sa bai mutu ba har sai da ya fito ya sha wannan nuna sannan ya mutu a gaskiya Allah subhanahu wata'ala ya ce wala taqrabul fawahish ma zahara minha wa ma batana wala taqrabul fawahisha kada ku kusanci alfasha da abin da ya bayyana da abin da ya koyi alfasha tana iya ɗaukar duk wani babban zanibi amma da yawa malamai idan suka zo fassara alfasha suna fassarawa ne da zina Allah subhanahu Ta'ala ya haramta zina ya haramta kuma duk abin da yake kusanci zuwa ga zina me yasa Allah ya haramta zina abin da yasa Allah subhanahu Ta'ala ya haramta zina shine Allah madaukakin sarki yana son a samu nagartattun yara wanda za su amfani al'umma su aiki saboda lahira ba wani bambanci tsakanin yaron da aka haifa ta hanyar zina da kuma yaron da ya zamanto cewa an haife shi ta hanyar aure wajen kasancewar su mutane amma bambancin da yake tsakaninsu to a amfani yake shi yaron da aka samu ta hanyar zina za ka gan shi cewa gantalalle ne ba wanda ma zai kula da tarbiyyar shi wasu masu ne suke zama 'yan koken 'yan shaye-shaye amma shi yaron da aka samu ta hanyar aure za a ga dangin baban shi da dangin maman shi da kowa da kowa kowa yana tattala shi kowa yana tattala shi kowa yana san shi saboda haka zai taso ya yi rayuwa wacce take mai kyau da haka daga cikin manya-manyan dalilan da ya sa Allah ya hana cakuɗuwar nasaba wannan shi ne dalili saboda a samu yana da nagartattu waɗanda za su bauta wa Allah waɗanda za su san ciwon kansu waɗanda za su lura da abin da zai ce ya dawo Allah madaukakin sarki saboda ya hana zina sai ya sanya wasu makarai ga zina na farko Allah madaukakin sarki ya hana yin kallo zuwa ga matar da ba ka ba ya hana maza ya hana mata ya hana maza ya ce kullum mu'minina ya hukku min abu swari wa ya kwazo furojan ka ce da maza su dinga rufe idanunsu kuma su kiyaye farjinsu da ya zo ɓangaren mata su ma wa ƙullil mu'uminati ya zubu min abu sarihinna wa ya furuja furujahunna idan ka kalla za ka ga kallo ba zai kai izuwa ga wannan nasaba kallo ba zai kai izuwa ga wai a samu wai a wata matsala ba a'a wai samu wata matsala ta tabbata wai a samu wata matsala ta ta samun ciki ba a amma me yasa aka hana kallo saboda kallo shi yana kaiwa zuwa ga zina saboda yanzu mutum idan ya kalli mace ta burge shi mataki na gaba da mutum zai ba shi ne ta yaya zai sami da ita saboda haka shi yasa ya ce wa tsarafin fata ya sani ra'idu farji ya kai saurayi wa tsarafin fata ya sani ra'idu farji abin nan kallo manzo ne na farji saboda haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya hajjin ban kwana ya goya alfakul bin abbas a bayansa a kan jami sai kasaniya sai ta zo tana yi wa annabi sallallahu fatawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ya kura mata ido yana kallanta ya ga ya kura ido yana kallanta kawai sai annabi sallallahu bai ce kai ke da kallanta ba sai ya sa hannu sai juya kan shi abbas abin ya mai nauyi ya kasa jurewa sai tambaya nan sassan ya ce ya kai na ga ka juya kan dan babbanka sai ya ce na ga saurayi da budurwa ne na ga matashi da matashiya don haka ban amince da abin da zai faru a tsakanin su yanzu ka duba ka gana rukunan tsoron allah har biyar a gurin amma nan sassan yana jin tsoro na ɗaya aikin hajji hmm. kaga gurin taɓawa ne na biyu fatawa ta zo yi hmm. galibi wanda ya zo neman ilimi ba ka samun matsala ba hmm. na uku abu na uku shine gashi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam abu na hudu su duka biyu sahabbai abu na biyar shi alfadul bin abbas majirin annabi to ya kake gani so bayanai akan zina da abubuwan da suke kaiwa zina zuwa zina musamman har tsakanin ‘ya'ya da mutum ya haifa da kuma irin yadda shari'a ta hana zina da nasoshin da suka yi magana akan hana zina insha Allah ta'ala idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu gobe za mu tattauna su yanzu kam lokaci ya yi abin da ya rage mana da wuce mintuna biyar ba za mu bar su saboda amma kusan duka waɗanda suke zaune a nan kowa yana jin hausa so babu bukata akwai mai tamba na akwai wanda yake da tambaya na malam musa wanda aka haife shi ta hanyar da ba aure ba yana iya cin gado kamar ta zuwa bi ita shin wanda aka haife shi ba ta hanyar aure ba zai iya cin gado duk tambayoyin da suke da alaƙa da zina ana iya jinkirta su zuwa gobe saboda wasu za ka iya jin su mun shigar da su a cikin bayanai insha Allah ta'ala mara ina kowane mutum yana da kadara amma batun arziki ya kaso ba wanda ya zauna ce tun da kadara ya Allah ce ya samu kudi ya zama a masallaci yana addu'a kudi ya samu dole ya fita shi kuma fa me yasa mu zama mu jira ke lokacin da Allah ya ga mai ba mu ya ce kowane mutum ya yi da kadara. amma me dalilin da ya sa muke fita kasuwa mai nemo kuɗi ba ma tsaye a masallaci kawai mun yi bayanin a baya da ita ba kasuwa karatu ko yaushe mun yi bayani a baya annabi sallallahu alaihi wasallam da ya magana akan kaddara sai sabai suka ce to ba za mu zauna ba sai ce a ku tashi ku saboda ko Allah zai yi sare mai abin da ya rubuta masa yanzu kai wacce sana'a kake faɗa mu aikin aikinka kana da uwa to kaga Allah ya tsare ma na ni ba iya ba Allah an ka bani abinci sama da mutum <laughs> ko na mutum ku ma za a iya samun matsala to kaga Allah ya tsare maka da uwa abinci ina fatan mun gane to ni kuma yanzu abin da Allah ya tsare mun kai kuma ba za ka iya ba to duk wannan din shi ma akan kaddara muke tafiya duk abin da Allah ya rubuta maka nan da nan da ka taɓa sai kaga ka mala abdu kai da ne da ne ka iya na san dai akwai jirabi <laughs> bayan jirabin sai ne ka iya ka iya eh. mala kai ka iya ɗinki amma ka iya jirabin ɗin kasuwan mota to ka ga ka iya ba mala abdu to ya iya jirabin ɗin kasuwan mota ka iya ɗinkin hula to ni ka gada ina yin ɗinkin hula to kaga shine kullum mu yassaru ne ma ku yi alamu har wannan aikin da muka tashi muna yi to shi ma aikin yana tafiya ne tare da kaddara duk abin da Allah subhanahu wataala bai rubuta ma ba zai yassare ma ba to ba zai ba zai zama cikin sauki ila kadai to wannan shi ne shi ma wannan din duk baya cikaro da imani da kaddara in kai aikin abin da Allah ya kaddara ma sai ya zama ya malam Musa kai ne kake yi me ka iya da me ka iya to ɗaya sai kuma me ka iya an kamil kana kasuwanci to kaga kasuwancin nan da ka iya ba wala ba kuwa ne iya ko yanzu shekaran jiya ya kira ni wani sanata babban mutum da ya mutu a najeriya ce ya ka duk ba su iya kasuwanci ba to shi da kullum mu sayar ne ma ku yi na na da haka sai ta zama ta ƙarshe ina so a min bayanin cikin kuwa inda Allah ke cewa ko kaskarin ma ni adama wani ƙari karram ne eh, kaskarin su wane ne Allah ya karama wanda su gujire suna tuki wani ita wai da Allah ya ce wani ƙari karram na ni adama shin iya waɗanda suka imani Allah ya girmama ko kuma har da wanda suka bujiro duka Allah ya girmama su saboda ai idan ka kalli eh, duka saboda ai idan ka kalla ya faɗa abubuwan a ya faɗi wasu daga cikin karama ya kai musu wa namun fil barri wal bahr mun dora su kan tudu da kuma kan kogi iya musulmai ne suke a kan tudu ko har da arna wala zakana wa mina ɗanyi ba. iya musulmai ne suke cin ayaba da lemo da kankana ko har da arna suna cin nama arna to ko mudan na ma ala kasirin min man kalakana fila arna dia ba su dabbobi ba ba su su ba ba ya musulmai ne har da arna kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya karama su to muna fata Allah ya ba mu da cewa muna kin kara kin cewa lallai yana da kyau mu sani cewa muna cikin abin nan kwanaki masu falala kwanaki masu daraja masu girma yana da kyau ƙara zage dantse wajen bautawa Allah subhanahu wa ta'ala yana da kyau mu ƙara zage dantse wajen bautar Allah saboda a kwanakin wuraren da suka rage saura ya kawai Allah ya sa mu zama cikin yantattu Allah ya sanya mu cikin bayan Allah na gari Allah ya maimaita mana azumi wata Ramadan ɗin da kuma karɓa daga gare mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh